Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleimaniyar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na hantsi yau Litinin 18. Yau Litinin 28 ga watan Maris. A cikin shirinmu na yau wanda zai kama kamaru za ku ji cewa gwamnatin kasar ta tashi tsaye domin yaƙi da annobar cutar tsutsar ciki da ke illata yara masu shekaru uku zuwa goma sha hudu muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu yar hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bar mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin biden ba ne neman hambarar da shugaban rasha vladimir putin kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba joe biden ya faɗi a yayin wani jawabi a warsawa cewa putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba blinken ya faɗa jiya lahadi a birnin kudus cewa na ganin shugaban ƙasa fadar white house sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba putin ikon yakar ukraine ko wani ba kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda kuka ji muna faɗa akai-akai ba mu da tsarin sauya gwamnati a rasha ko kuma wani wuri a yayin jawabinsa na ranar asabar a poland biden ya kuma bayyana cewa tsayawa ukraine da kasashen yammaci ke yi akan mamayar rasha yana da mahimmanci don kare dimokuraɗiyya a faɗin duniya saboda tsararraki masu zuwa sai dai kalaman Biden game da Putin sun ba da mamaki a duniya. Kakakin fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Biden ba shi da hurumin yanke wannan hukuncin, ‘yan Rasha ne suka zaɓi shugaban ƙasar Rasha. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa na yi Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. an kashe mutane sha hudu a ranar juma'a sannan mutane 62 suka mutu a ranar asabar a rikicin da ba taba ganin irinsa ba tsawon shekaru idan aka kwatanta an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan fabrairun da ya gabata bukele ya bayyana wannan buƙatar ce ta shafinsa na sada zumunta kuma majalisa ta amince da shi a safiyar jiya lahadi wannan doka za ta jingine tanajin 'yancin yin taro da ke cikin kundin tsarin mulki da kuma ba da damar tsare wanda aka kama har tsawon kwana talatin amma za a iya tsawaitawa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen larabawa na yankin Gob gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kula da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen larabawa hudu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Blinken ya shaida taron manema labarai da mai misan harkokin wajen Isra'ila da Yair Lapid cewa idan aka zo batun muhimmin abu muna gani ido da ido. Dukkan mu mun kudura aniyar cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba Isra'ila da makwabtanta da dama na adawa da yarjejeniyar. nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana a karashin labaran duniya amma yanzu bari mu leƙa kamaru inda gwamnatin ƙasar ta tashi tsaye domin yaƙi da annobar cutar tsutsar ciki da ke illata yara masu shekaru uku zuwa goma sha hudu ga rahoton wakilin murya amurka muhammadu rabiu Yaɗa labarin tsage cikin yankin Adamawa ta hanyar kafofin sadarwa shine burin ma'aikatan kiwon lafiyan kamaru game da yaƙi da cutar tsotsar ciki da ta sa yara matasa a gaba allurar rigakafi ita ce hanya kwaya ɗaya tilo da ma'aikatan ta runguma domin tsirar da rayuwar matasan mun ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen yaran a filin allurar rigakafin ni dai ɗaya ne daga cikin iyayen yara da suka kawo yaransu domin allurar rigakafi to kun san yaranmu bana ce maka yawa suna yawan ci to kuma suna amfani da ruwa wanda yake ba mai kyau ba saboda haka duk koyaushe muna zuwa asibiti mu in kuma talauci ya samu a gaba to wannan dai eh, alluran rigakafi da aka ka mun san zai taimaka mana ga yi. afin d'être à l'abri des Makasudin kamuwa da wannan cutan shine amfani da gurɓataccen ruwa ko kuma ganyayyaki da ba a wanke sosai ba. Malama Delphine ta ƙara da cewa Nous sommes en train de viser ici, dans la Damawa, de déparasiter plus de 200 000 enfants dans 5 districts mu shine yi ma yara matasa kimani dubu ɗari biyu wannan allura rigakafi kafin nan zuwa wato ƙarshen wata mai zuwa. muna so kuma wato kafofin watsa labaru su taimaka mana domin isar da wato wannan sakon lungu-lungu sako-sako ha duk ya zamanto da iyayen yara sun je kuma sun kusance mu domin mu sauka ma 'ya'yansu wannan alluran za mu yi wato shiga duk cikin ƙananan hukumomi guda goma na yankin wato adamawa domin ganin cewa mun cimma eh, mu mun biya bukatan yara da suke bukatan kuma wannan alluran wannan shekara kun san eh, wato eh, cimaka da aka fi sani da suna eh, mangoro ya yawaita da gaske to kuma yara sun fada ma wannan abin su ne ta amfani da shi saboda haka in ba da gaske aka yi ba an yi tsayuwan daka za mu iya mu shiga cikin wato wani hali wanda yake ba za mu iya ba abin da ya sa kenan eh, gwamnati ta ce gwanda da sauri a a yi ma yara wannan alluran kafin domin a dakile wannan Informé de l'importance de cette campagne, la cible qui est des enfants de 5 à 14 ans. Yaro da ya kamu da wannan cutan baya iya tagazawa, baya iya isa makaranta ko kuma wajen kiwo ko kuma wajen noma domin taimaka ma iyayensa. wannan abin ya zama illa game da batun lafiyar matasa masu shekaru biyar zuwa goma sha hudu muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru an gaishe ka Muhammadu Rabiu ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yada labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islama ta kaka ba kafafen yada labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karba iko da kasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquarter a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta. shiryen Muƙaddashiyar daraktar BOA Yolanda Lopez ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa muna roƙon Taliban da su sake duba wannan yanke shawara mai da hankali daban takaici. Lopez ta ce takunkumin kan shirye-shiryen da Taliban ke ƙoƙarin sanyawa ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki da mutanen Afghanistan ke da shi. Jiya Lahadi aka kammala tattaunawar zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda aka gwabza yakin basasa tun shekara ta 2013 ba tare da wani takamaiman ci gaba ba an fara tattaunawan ne a ranar litinin amma ba a gayyaci kungiyoyin 'yan tawaye ba kuma 'yan adawa sun ƙaurace wa taron shugaba fasona shan tuwadera ya yi alkawari a ƙarshen shekarar biyu da ashirin bayan sake zabensa mai cike da cece kuce cewa zai gudanar da tattaunawar ƙasa domin sasantawa sai dai ya zama wani babban abin mamaki da ya sanar ranar biyar ga watan maris cewa za a fara tattaunawa da 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula ranar 21 ga watan maris amma ajandar tattaunawar ta kasance cikin rudani kuma ba ta da wasu takamaiman burori da take son cimmawa ƙwararru a yankin sun ce taron ya yi kama da wani yunkuri na kwantar da hankalin kasashen duniya labarin da ya sanya jamhuriyar afirka ta tsakiya daya daga cikin kasashe da ke fama da talauci a duniya. Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com. muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ku shirinmu na gaba, ku shakata da wannan waƙar. ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin zauren matasa. Zauren matasa, masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA da har ila ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. sai sambo jibirin samboja da adamawa nura muktar kanya habibu isa kabiru idris ibrahim ezzi kuswa ya uya yobe adamu ibrahim yana adamu giya ɗaya Sani Kafinta da Yasira Yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro nan kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan ƙasa namu Najeriya assalamu alaikum wasira ina ga ko daga kanki ne ma zamu daga kanki ya kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama eh to ni ne kamar yadda dan uwa ya ce shugabannin nan duk abun da suka shuka za su girba za su girba ai ba a duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada a ji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu gaba a na ga da da daga mu kuma suna da magana to abun da ke faruwa kasa magana nake sun fada abun da ya shafi daga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ni a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama na rashin aikin yi da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba ma da sai don me don an yi amfani da wannan ne don a gurgunta mu don su samu biyan bukatansu shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyu na talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace mami rajuli ya sar'ihi lahu ra'iyatan ya ya mutu huwa gashin an ra'iyati illa haram Allahu alaihi janna Ya ce ba wani mutum da Allah zai ba shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwan shi ya zo mutuwa bai daina ha'intan wanda yake shugabanta ba ya ɗauki kuɗin tallafi ma ya sa aljihun shi ya ɗauki kuɗin 37 biliyon naira wanda aka bayar a renovation national assembly a zo a ga national assembly tana yoyo har yau ba wannan maganan ba kuma har yau ba wata committee da aka, kafa a bincika tayya 37 biliyon naira nan suka yi na renovation in national assembly kuma da kuma wanda za su ɗauki kuɗin kasafin na tsaro su yesu su ɗauka su sa a cikin aljihunsu su yi shuru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ranar mutuwansu har suka zo mutuwa ba su daina ha'inta wa'anda suke zalunta ba to illa harrama alaihi janna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisi na Aisha tace tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi baiti haza a cikin ɗakin nana a cikin ɗakin ta taka na wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma man wuliya fi amri ummati shay'an fa shaqqa fihim fashfaq bihi sai ce man wuliya fi amri ummati shi'a farfaka bi farfuk bi yace ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin al'umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun a nan rayuwar shi na duniya dalilin da ya sa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke kama su ya kasance mutum ya shekara takwas yana gwamna ya kai shekara takwas yana minista da sauransu ya dawo Allah sarki wannan addu'an shi shine yake kama su yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin al'umma nana ya tosaya musu ya Allah ka gaggauta tosaya mishi a annan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'a ne kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san wa'anda asal me suke ɗaukar makamai nan suke bawa suke suke safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ake kashe al'ummar nan wallahi wallahi an sani DSS so nawa suke ba da intelligence report har yau ba ta ɗaukar wannan report aka yi amfani da shi ba don me yasa ba za a hukunta wa ɗan mutanen ba a sai da da shi shehu malami ne ba sani ba buhari <laughs> ke ma na ka daga eh wato kiran da nan ya a karshe ga yan uwa na matasa ne ganin mun shigo sabuwar shekara ta 2022 shekarar da ƙasarmu najeriya ta shiga 'yan siyasa ta shiga harkar zaɓe gadan-gadan to ina kira ga 'yan uwana matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa don na ga wa'yansu 'yan siyasa sun fara kiraye-kiraye wai shekarar sulhu ah, bayan an gama wasa da jininmu a kan titi ah, an gama kashe mana 'yan uwanmu gaba ɗaya sannan sabida wasu muradunsu yanzu kuma ta zo ta juya sun hango 'yan su muradun na suna so su bi su suke kare mana wasa da hankali to ina kira ga 'yan uwana matasa mu san abin da muke yi mu tabbatar da cewa waɗannan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu wallahi duk abin da suke riƙewa a najeriya ba abin da 'yan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba mu komo mu yi karatun tarin mu rufa wa 'yan uwanmu matasa baya in dai muna so mu ga ƙasar nan ta mu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe mutukar muka ce wai su za mu dinga bi wallahi tallahi ba abin da za su inda mu ba su dinga wasa da jinin mu akan kwalta ba wari nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsohon zuma kan yi magani ne shi yasa adamu bura kwataskun kai ma ka shigo wannan zauren ko kana da watakila abun cewa ne dan muna nema mu karkare mu rufe shi kuma wani lokacin ta'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa ba a Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah to amma abun abin takaici da bakin ciki shine buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko aka zo aka zo tun daga 2003 da ya zo yake neman takara har allah ka zo 2015 don kawar da pdp saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mayar aka kawo shugaban kasa amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taba yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incinmu ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya dan ba daidai bane ah, gaskiya ne ah, ah, eh? a fito ai wannan zanga-zangan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fito yanzu suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayar ku matasa ba wata shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye muna neman matasa Najeriya wani abu arziki suna matasa suka yi. Eh? Yakubu ga yana shekara nawa. Eh? Ai yayi rawar gani da ran Ibrahim ba da masu baban gida. Ina dan shekara nawa yayi. Yayi rawar gani to iri irin wayannan matsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun taruku. Yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne. Shekararsa 28. Yanzu kazar kazar dan da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma. to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka ba shi yanzu za a samu canji ɗari bisa ɗari fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada a sauraro har ila yau a nan za mu dakatar da wannan shirin matasa ku biyo makon gobe domin sabon shirin kamar yadda muka faro a makonnin da suka gabata a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu kuma sai shirin sharhin jaridun kasar Najeriya Sarkin jaridun ne da jaridar da Guardian kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar Guardian ta mai da hankali ne akan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya wanda kuma a ƙarshe jam'iyyar ta APC ta amince da zaben Alhaji Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC. Abdullahi Adamu dai ya kasance tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata daga jihar ta Nasarawa a halin yanzu. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin 'yan ta'adda 200 ne suka kai hari filin jirgin sama na kaduna inda kuma suka nemi hana wani jirgin sama a tashi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci na ma'aikatar hukumar jiragen sama ta ƙasa sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wani abu mai kama da bom ya tashi a garin kaduna inda ya jiwa wani mai sana'ar pos na bada kuɗi rauni ta kuma wani mutum ɗaya yanzu aka dai mai sana'ar ta pos wanda aka ce an ɗana bom din a jikin babur ɗinsa yana kwance a asibiti inda yake karɓar magani lamarin da ya faru ne a dan mani da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa gwamnatin ƙasar amurka ta sanya takunkumi akan wasu 'yan najeriya guda shida wanda ake zargi da samar da kudade ga kungiyar boko haram wata sanarwa da gwamnatin amurka ta fitar na cewa mutanen an gano cewa suna samar da kudade ne a inda suke zaune a adaddiyar daular larabawa inda yanzu haka ma aka kama su tare kuma da yanke musu hukunci mutanen sun hada da abdurrahman ado musa salihu yusuf adamu bashir ali yusuf muhammad ibrahim isa da ibrahim ali alhassan da surajo abubakar muhammad sauran sun hada da musa adamu yusuf isa alhassan har ila muna jaridar ta leda shaib inda ta ce gwamnatin kasar amurka ta baiwa rundunar yan sanda ta najeriya gudunmawar wata na'ura za ta gano burbushin nukiliya wanda kuɗinsa ya kai na dala miliyan biyu jami'in ofishin jikanin jakadancin amurka da ya mika wayannan na'ura ya bayyana cewa yanzu haka ma dai akwai jami'an 'yan sanda guda talatin da aka horar da su akan yadda za su gudanar da aiki da wayannan na'urori da aka bayar kwamishinan 'yan sanda mai kula da harkokin makamai da sauran kayayyaki da suka shafi fashewa zanna shatima ya bayyana kudurin gwamnatin najeriya na ci gaba da haɗa kai da ƙasar amurka domin tabbatar da tsaro a cikin gida najeriya da kuma ƙasashen waje sai kuma jaridan daily trust jaridar daily trust na cewa rundunar 'yan jami'an jami'an soji a jihar borno da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da kuma 'yan iswa sun gano mushen wani jirgin saman sojojin saman najeriya wanda ya ɓace shekara guda kenan jaridar daily trust ta ce an gano mushen jirgin ne a dajin nan na sambisa jirgin samfarin alfajar ya ɓace ne watanni goma sha ɗaya da suka gabata kusan shekara ɗaya kenan kuma tun daga lokacin ba ji ɗoriyar direban ko kuma jirgin ba babangiji firin rai amurka daga najeriya gaishe ka baban gida Jibril. Masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hambarar da shugaban Rasha Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a Warsawa cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Majalisar dokokin tarayyar ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa na yi Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane sha hudu a ranar Juma'a. sannan mutane 62 suka mutu a ranar asabar a rikicin da ba taba ganin irinsa ba tsawon shekaru idan aka kwatanta an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan fabrairun da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa isra'ila mitaka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen larabawa na yankin gob gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kulla da iran Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen larabawa hudu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yada labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islama ta ba kafafen yada labarai na Afghanistan. domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karba iko da kasar a watan agustan bara biyoyi da ke da headkwata a birnin washington dandanan ta yi allah wadai yayin da kungiyar taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta to masu sauraro ana muka kawo karshen shirin namu na hansi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar sake muku fatan alheri ku huta lafiya ma